barkanmu da sake saduwa a wani masallaci na al'imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wani yammaci na laraba yau 28 ga watan juma'a al'akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 ah, wanda kuma yake daidai da shida ga watan hudu miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karanta littafin nan mai suna الوابل الصيد من الكلم الطيب واللفر شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن ابي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشيني درس مناقشه رنده تقص كما اذن بمن تعالى قبر دا شي مالك ابن القيم رحمه الله تعالى يتسكى ونوى اكنتا شيني فسر الحديث المنزول صلى الله عليه وآله وسلم hadisin abu hurairata radiyallahu anhu wanda imam bukhari da muslim suka rawaito inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fadar faladar mai yin azumi a cikin hadisin yake cewa wala khulufu fam as-sa'imi atyabu inda Allah min rihil miski wato wala khulufu fam as hamamun bakin mai azumi ya fi kanshi a gurin Allah ta'ala fiye da kanshin turaren miski. to wannan hadisi kamar yadda ya yi bayani a baya yana da ruwayoyi guda biyu akwai ruwaya da ya zo ba tare da kayyade wannan kanshin a gurin Allah da cewa ranar kiyama ba ne ruwayar al'amash an abi salih an abi huraira ruwayar ta zo ta hanyar al'amash an abi salih da zayyat an abi huraira ta radiyallahu ba sannan akwai ruwayar عطاء ابن أبي رباح an أبي salih an أبي هريرة ita kuma a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la khulufu fa bisaimi inda allah atyabu min rihil miski yawm al-qiyamah a ciki aka kara da ambatar ranar alkiyama to shi wannan yawm al-qiyama kaidi ne da yake nuna cewa wannan kanshin wato wanda zai zama ya fi turaren almiski kanshi a duniya a ranar alkiyama ne ko ko a nan duniya wanda ya kawo batun cewa manyan malaman na guda biyu abu amr ibn salah da kuma abu muhammad izzuddin ibn abdussalam sun yi sabani kan wannan hadisi har kuma kowanne daga cikinsu ya zauna ya rubuta littafi mai cin gashin kansa domin karfafa abin da yake ganin shi ne daidai ta hanyar kawo hujjoji na ilimi to ya kawo mana hujjojin da shi ibn salah ya kawo wanda su ne hujjojin da ibn abu hatim a cikin littafin sa al-ihsa wal anwa' wanda aka sani sahih ibn hibban ya kawo to a cikin hujjojin akwai hadisin a cikin su akwai hadisin jabir hadisin da yake al-hasan ibn sufyan ya rawaito shi wanda muka ce akwai shi a cikin shu'abul iman al-jabir fi shu'abul iman na al-bayhaqi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu wa utiyat ummati fi shahri ramadan khamsan an bawa wa al'umma ta abubuwa guda biyar a watan ramadan to abu na biyu shine fa innakum yumsuna wa rihu afwahihim atyabu inda Allah min rihi miski wato suna eh, suna wato kai yammaci a ah, bakinsu bakinsu Korihin bakinsu bakin su ya fi kanshi a wurin Allah sama da rihin almiski sama da kanshin almiski to shine ibnu qayyim yake tattauna wannan ah, yana kawo hujjojin da shi ibnu salah wanda yake ganin abun a duniya da lahira ne ba kawai a lahira kadai har ma a nan duniya yace sun makala wa amma zikru yawm al فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان خلوف الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى يتي أما أبتا رانا القيامة أتكين حديثا فلأنه يوم الجزاء سبولي رانا القيامة أتكين رانا ساكمكوف وفيه يظهر رجحان رجحان الخلوف في الميزان a nan ne rinjayen amamin bakin mai azumi yake bayyana a cikin mizanin ma'aunin alal miski yake bayyana akan wato rinjayen sa yake bayyana akan na wato na al almusta'mal wanda aka yi amfani da shi li daf'ir ra'ihatil karihati don a ture ko a ije wato warin jiki balaban da ridan Allah ta'ala domin a a samu yardar Allah har yi umaru bishina biya inda aka umarci mutum ya guje wa irin wannan ra'iha din wato rihi da zai ko hamami da zai rika tashi a jikinsa wajtila bin ra'iha ta kuma ya sa wa kansa ya ƙarshi mai daɗi kamar fil masajid wa salawati wa ghairi hadin al ibadati kamar a masallatai da lokutan sallah da sauran ibadoji fa khassa yawm al jum'ati biz sai aka yambace yawm al qiyamati biz aka ambace rana aka kebance rana al qiyama da ambato في بعض الروايات أو الروايوي آه، كما خص في قوله تعالى كما يدا آه، كما خص في قوله تعالى كما يدا كيف أن أمة رانا القيامة أتكين آية تكي شوى إن ربك إن ربهم بهم يومئذ لخبير للي أبنجن سوء يومئذ أولنا لا نتأل القيامة لخبير من تككل سنين يجمع رسول wa utlika fi baqiha sannan sai ba a kawo kaidi ba a cikin wasu a sauran ruwayoyi wato kawai aka ce la khuluqu fa bisa'il atyabu inda Allah min rihil miski ba ce yawan qiyamati ba nazaran ila anna asl al asl afdaliyatihi thabitun fi darain saboda asalin wato faladar abin tana tabbata ne a duniyar da lahirar gaba daya abinda ibnu qayyim yake cewa nan abinda sa aka ambaci ranar kiyama a hadisin wato arwayar abba da ita ta zo da karar ranar alkiyama ta saboda ita ce ranar sakamako kuma anan ne komai yake bayyana idan anan an faɗa maka cewa abin haka yake to ba za ka gan shi iri-iri ba sai an jira na gobe kiyama anan ne komai yake bayyana anan ne za a ga yadda wato ƙanshin amamin bakin mai azumi zai rinjaye ƙanshin almiski anan ne komai yake fitowa karara wanda ma bai yadda ba a lokacin zai gani ya yadda to shi yasa aka ambaci ranar alkiyama ya ce a nan ne za ka gane cewa wannan hamamin da yake fita daga bakin mai azumi yayin da yake azumi ya fi turaren almiski daraja ya fi turaren almiski ganshi yayin da mutum zai tashi a nan duniya a inda shari'a ta ce ka sa domin kar shigo cikin mutane kana hamami wani wani abin nan yana tashi daga jikinka wanda mara daɗi kamar lokacin da za a je sallah a masallaci ko kuma lokacin da zai a kuɗi da mutane a cikin ibada to a nan ne za a gane cewa wannan abin da ka yi na sanya turaren almiski lokacin da ka zo masallaci ka zo sallah ladan da kake samu a dalilin wannan a lahira ne za ka gane cewa hamamin bakin mai azumi ya fi wannan ladan a nan ba za ka gane hakan ba sai an je can da shi yasa an baki na alkiyama yace kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna rabbahum bihim yawma idhin lahabir lalle ubangijin su game da su a wannan rana da cikakken sani ne sanin ubangiji ai bai takaita a ranar alkiyama ta hannan ma ubangiji ya san duk abin da muke yi amma da yasa aka aka aka sa kaidi aka ce yau mai izi, saboda a nan ne kowa zai yarda da haka yanzu a nan akwai waɗanda ba su yarda cewa Allah ya san duk abin da suke ba to amma in aka je can nan za a ba su labarin abubuwan da suka yi to za su kare yadda cewa haka ne to kasancewar abin zai bayyana a can ɓaro kowa ya gani shi yasa aka kawo yau mai izini ce to haka nan a a wancan hadisi ma aka kawo yau mai kiyama domin a nan ne abin zai bayyana ɓaro ƙultu ah, wannan duk magana ibnu eh, salah wannan duk magana ibnu salah ne wanda yake ganin abin duniya da lahira ne an gane ko hujja su ce kuma na ga alama kamar kun gamsu قلت آه مالك يكفي وانا قلت ابن السلاح ابن القيم يأتي ومن العجيب ومن العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره yace abin mamaki yadda ibn salah yake mayar da martani ga malam abu muhammad da abin da shi ba shi yake inkari ba abu muhammad baya inkarin abin da ibn salah yake fara saboda ka ba za ka yi masa raddi da abin da ba shi ne ke jayayya a kansa ba فإن fi ad-dunya bi المذكورة في ta'ala 'ala الله تعالى wa ridahu bi بفعلهم amru لا يذكره muslim yace domin abinda ibn salah ya fassara jin kanshin da aka ambata a duniya da cewa yaban Allah ta'ala ake nufi yaban da Allah ta'ala yake yi wa masu azumi da yardar da yake yi ga ayyukansu shi ake nufi da jin kamshin ibn salah ya faɗi wannan a baya cewa abinda ake nufi da tsibin ra'iha a ana nufin yabo da Allah ta'ala yake yi wa masu azumi da kuma yarda da yake yi da aikin da ciki. yi wannan mun yi magana ta a wancan satin ibn qayyim ya rushe wannan cewa tawili ne da babu bukatar sai an yi shi an ce Allah zai ji wato kanshin mai turaren abin nan kanshin mai mamamin bai bakin mai azumi ya fi a gurin Allah sama da kanshin almiski kamar shi haka me yasa za ka yi tawili da kanshin ta yi tawilin ta da yadda to ce to wannan ai abu ne da babu wani musulmi da yake inkarin ta akwai abin da musulmi yake inkarin cewa Allah ya yarda masu azumi ba musulmin da yake musu akan wannan ba wanda yake musu akan cewa Allah ya yarda da aikin masu azumi wannan ba shi ne ake musu akan sa ba na haka shi kansa Abu Muhammad wato Izzuddin ibn Abdul Salam baya inkarin wannan to haka kawo shi ba shi ne mahallin jayayya ba fa inna Allah ta'ala qad asna alaihi fi kitabihi domin Allah ta'ala ya yarda masu azumi a cikin littafinsa wa fi ma ballagahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma abinda manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya isar daga wajensa wa rabbi da fi'ili kuma ya yarda da aikin mai azumi ka wannan wani abu ne da kowane musulmi ya yarda da haka cewa mai azumi yana da lada babba a gurin Allah ko mai azumi yana ƙara samun tsoron Allah mai azumi Allah ta'ala yana kusanto da shi zuwa gare shi yana ware masa wata kofa wacce shi kaɗai masu azumi ne za su shige ta ire-iren waɗannan falaloli da aka ambata a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk musulmi ya yarda da wannan babu mai ja da wannan yace fa in kana hadhihi hiya al-istiqama in kace ita ce wannan jin kanshin afa tara shaykha aba muhammad yunkiruha kana tsammanin abu muhammad malam abu muhammad izzuddin ibn abi salam yana inkarin wannan yana cewa bai yarda da wannan ba ko kusa ibn abdussalam bai bai inkarin cewa Allah ya yarda mai azumi ba tun a duniya ya yarda ya yarda shi tun a duniya ba wannan ne yake magana ba karshen da aka ce tsaye da Allah eh, ne rihi mis a nan duniya ne ko a lahira amma ba magana yarda ba in ka kawo magana yarda wani abu ne da kowane musulmi ya yarda cewa Allah ya yarda da masu azumi ya yarda su so ba ita ce istiqama da ake nufi tsaye da Allah ne rihi miski ce yana ana nufin yarda ana nufin yabo ba wannan ba shine abin da ibnu eh, izzuddin ibn abd salam yake ji a kansa an gane Ya ce zai wallazi zakarahu shek abu muhammad anna hadhihi ar-ra'iha abinda shi abu muhammad izzuddin ibn abd salam ya faɗa Ya ce wannan kanshin da ake magana da zai ke fita daga bakin mai azumi inda ma yazharu tibuha ala tibil miski fil yawm alladhi yazharu fihi tibu da shahid wato kanshin wannan hamamin zai bayyana ne a ranar da ƙanshin jinin shahidi yake bayyana yaushe ne ƙanshin jinin wanda ya shahada saboda kan tafarkin Allah yake bayyana ranar gobe kiyama kamar yadda zuwa hadisin da ya ambata na baya to wannan shine abin da shi ibnu ya salam ya fara yace wa yakunu a miski kuma in ya bayyana zai zama kamar kamshin almiski wala da raiba anna zalika yawm alqiyamati wala raiba anna zalika yawmul qiyamati anna yawmul qiyamati kuma babu shakka wannan zai faru ne a ranar gobe kiyama kanshin jinin wanda yayi shahada akan tafarkin Allah ya rika kamshi kamar kamshin almiski babu wanda ya ja akan cewa a ranar gobe kiyama ne hakan za ta faru saboda hadisin da ya ambata mustafakun alaihi hadisin ruwaya shi ma Abu Hurairah ce na baya wanda zai nafsi biyadihi ma إلا والله أعلم بمن يقلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يجمع اللون لون دم والريح ريح المسك شباب ولون أن أجيمة روني سبو لألا أن الدنيا كما ألا شيء سمو عنيني روني سبو لشي إلا جاء يوم القيامة فأشي ونن أكتيمة روني سبو لألا يا زورا نتبو بكيامة وكلمه يجمع روننس يدع فتد جننس launu launu launu launin launin launin jini ne warri kure ko miskin amma kanshin na almiskin to kaga wannan ce illa jaa yawmal qiyamah kaga wannan shahidi wanda ya mutu kan tabarkin Allah sauraka jininsa zai zo ranar gobe kiyama rauninsa yana fitar da jini jinin yana kanshin almiski to shine eh, abu yanzu da ne mafi salam ya ce to shi ma mai azumi haka zai zo na gobe kiyama kamar yadda wani shahidin zai zo ce kama ya ji ulmaklu haka ne ce fa inna sa'ir fi zalika yau wato mai azumi zai zo a wannan ranar ya ji zai zo a wannan ranar wa ra'ihatu fannihi atyabu min ra'ihatil miski kanshin bakinsa kamar kanshin turaren almiski kama ya ji ulmaklumu fi sabilillah azza jalla kamar wanda aka ji masa rauni yadda zai zura ranar gobe kiyama wato wanda aka ji masa rauni saboda Allah wa ra'ihatu damihi kadhalika shi ma wato kamshin jininsa kamar kamshin kiraratar miski la siyama wal jihadu afdalu min as-siyam ballantana ma ballantana ma idan muka fahimci cewa ai jihadi yana gaba da azumi fa idza kana tibu ra'ihatihi inna ma yuzharu yawm al-qiyamah idan ya zan kanshin jininsa ya rika kanshin albiski zai bayyana ne ranar gobe kiyama tare da cewa aikinsa ya fi na mai azumi amma an ce sai ranar gobe kiyama zai bayyana fa kazalika sa'in to haka ya kamata ma a yadda mai azumi dai har na mai jihadi wanda yana gaba da mai amma shi ma jininsa an ce gobe kiyama to dan me zaka dage shi kuma wannan anan ne shi ne abin da shi ibn din ila abin salam yake faɗa ba wai yana inkari cewa mai azumi yana da falala ba ba yana inkari cewa mai azumi ana ana ana an Allah yana yaba masa ba wannan ba shi yake inkari ba anan Allah yana ya yi mai azumi a duniya ya ya yi faɗi falalarsu to amma ra'ihatu famihi ka ra'ihatu miski ina ne za a ji wannan a duniya ne ko a ko a lahira kuma alwaƙi yana nuna haka ai ba dama ga shi ana ta azumin amma ba ba ka jin baya a cikin biski ba da ka ba da eh sai ramadan za ka ji ko ya ce wa amma hadisu jabir amma shi hadisin jabir hadisin jabir mun yi magana cewa asali ma bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske cikin sanadinsa akwai zai al'ammi akwai alhaitan ibn abul hawari da eh, muka yi magana cewa waɗannan suna da launi kwarai da gaske wala hadisi ne ba ikun jittin hadisi ne wanda bai tabbata ba to duk wannan ana tattaunawa ne akan akan farlan ta cewa kaddar cewa ma ya tabbata ma ya tabbata to zai iya zama hujja wa amma hadithu jabir yace fa innahum yumsuna wa qulufu aqwalihim atyabu min rihi al-misk da yace za su kai yamma alhalin hamamun bakinsu ya fi ƙanshin ya fi turaren almiski ƙanshi wanda ibn Sala ya yi hujja da wannan ruwa cewa za su kai yamma alhalin ƙanshin bakinsu ya fi na almiski ko hamadin bakinsu ya fi ƙanshin almiski ce to kaga an ce za su kai yamma kaga a duniya ke lokacin da suka yi azumi har yamma ta yi to bakinsu zai rika ƙanshin almiski duba da wannan hadisi to shine uh, ibn qayyim yake cewa fa hadhihi jumlatun haliya la khabariyya wannan jumlar wa khulufu afwahihim jumla fi haliya ba khabar bane ba khabar bane na fa innahu saboda in khabar ne ba za a kawo ba ba za a kawo khulufu ba khabar ba zai zo wannan khabar mubtada ba zai zo mubtarin da ba saboda wannan wa khulufu jumla shi haliya ba jumla shi khabariya ba فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو هو خبر الإمساء يمسون وخلوف يمسون خلوف با خبر من يمسون با خبر إمساء بدي بدي زما يأخذ واو با لأنه خبر مبتدأ ومن خبر مبتدأ بقى وقت كان مبتدأ خبر في محمد محمد قائم في محمد وقائم با فلا يجوز اقترانه بالواو فهلت على أبشي a haɗa shi da wuri amma anan gashi ya ce wa khuluqu kaga shi jumla ce haliya ba khabariya ba wa idza kanat al jumla fa idza kanat al jumla haliya to idan jumlar haliya ce ba khabariya ba fali abi muhammad an yaqula abu muhammad na da damar ya ce wato ibn qayyim yana yana ba shi hujja ce yana da damar ya juyar ya mayar da wannan hadisin ya ce hiya halun muqaddara hali ce muqaddara ba wacce ke waƙi'a ba hali ce muqaddara wal haru muqaddara yajuzu ta'khiruha min zamani al fi'l al amil fiha a larabci kuma alharun haru ya halatta ta zo da jinkirta daga lokacin da wato ta samu jinkiri gabar lokacin da yake aiki a cikinta lokacin da ya aiki a cikinta shine yumsuna to yumsuna din ba lalle ya zama halin tana tare da shi ba za ta iya zama nan gaba ne yace wajen hada laukar raha da yawon kiyamata zai fito maka da da abin barara yace da za a ƙara yawon kiyamata a cikin jumla a ƙara yawon kiyamata a cikin jumla فقال يتي يمسون وخلوف أقوالهم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا جملة بلاك باشرة أشي سنة كيما الهال حمم باكنسو ya fi turaren almiski kan shi ranar gobe kiyama maganar ta miki ko bata miki ba sauraka wannan hamamin bakin ba da sai ya zama dole da yamma ba sauraka kare yau ya mutu ba zai rushe maganar ba ashe kaga ba dole ne jumla aliya mukaddara ta wakana a lokacin an gane ko tana iya jinkirta shi ne abin da yake cewa ka annabu qala suna. kamar cewa yanzu za su kai yamma wa hadha lahum yawm qiyamah wannan kuma shine sakamakon su ranar gobe kiyama za su kai yamma sakamakon su ranar gobe kiyama kuma kanshin su ya rika a bakin su ya rika eh, wato kanshin almiski to kaga wannan ita ma hujja ko da hadisin ma ingantacce ne ya rubuta ya rusa saboda haka wannan ta wuce ballan da nama hadisin ba ma inganta ba to malamai wani lokaci su yi irin wannan domin nuna kwarewa za a iya kawo hadisi wanda yake ba mai inganci ba a yi hujja da shi akan wata matsala bayan sun yi bayanin hadisin bai inganta ba sai to mukaddara ma ya inganta don za a samu wani firje ya dage ya cije ya ke motsawa ya ce shi ya inganta to ruban shi a ya inganta yadda kake so to ba zai zama hujja ba sai a bi shi kuma ta fuskar masaninsa da da da sai kuma a gwabje shi cewa amma qawluhu amma fadarsa wato hadisin da ya gabata la khuluqu fa misaili hina yakhluqu ta ya zo a hadisin da ibnu hibban ya kawo la khuluqu fa misaili hina yakhluqu wato amamun bakin mai azumi lokacin da yake a ruwayar abu huraira wata zo a cikin a cikin abin nan ruwayar ita ma ruwayar anas ce amma a cikin musta abin nan a cikin sayyid ibnu hibban ah, cikin akwai ta cikin sayo muslim da ibn majah da sauransu a cikin ce wala wala fi fami misail hina ya khulufu min at-ta'am atyabu inda Allah bi rihim wato hamamun bakin mai azumi hina ya khulufu lokacin da yake hamami min at-ta'am saboda rashin abinci a cikin sa kaga ce lokacin da yake hamami to sai aka ce atyabu inda Allah ya fi kan shi a wurin Allah to shine anan su ibn salah da su ibn abu hatim ibn hibban sai suka ce to kaga an ce lokacin da yake hamami saboda ka wannan atyabu inda Allah din lokacin da yake hamamin ne to shine nan ta ma zai zo ta kansa yace fa hada zarf li ma'na تحقيق لمعنى المبتدا وتاكيد له وده ظرف حين jumla zarf ظرف zarf zarf zamani to wannan zarfu zaman din kawai an kawo shi ne don a ƙarfafi mubtada din ba wai don a nuna cewa abin da zai biyo bayan sa yana faruwa a lokacin ba wato an ce wala kulo fi famis da'imi hina ya kuma. lalle hamamun bakin mai azumi lokacin da yake hamamun wannan an faɗi na ya kulo don a faɗi don a ƙarfafi waccan jumlar ta farko amma ba yana nufin kaidi ba wa bayan iradatul haqiqatul mafhumati minhu kuma an kawo shi dan a tsara nuna maka cewa ma'anar wannan hamamin ake nufi dan kada wani ya zo ce khuluf anan kalmar khuluf duk da dai a ma'anar da ta larabci tana nufin hamami amma ba hamamin ake nufi ba wani zai iya zuwa ce majazi ne nan ba hamami ake nufi ba to wannan hina ya khulufu din tana ƙara ƙarfafa ma'anar cewa hakika ake nufi ba majazi ba yace wa bayan iradat al-haqiqa fil hukumat min mulabata wa la isti'arah ba kuma ana nufin isti'arah wa hada kama taqulu kamar yanda kake cewa jihadul mu'mini shine yujahid salatu hina yusalli yajzihu Allah ta'ala bi yawm al-qiyamah ba zai yi ba zai yi ba kace sallaka jihadin ne jihadi lokacin da yake jihadi ko sallar mai sallah lokacin da yake sallah Allah zai masa sakayya akan ta ranar gobe kiyama to kaga ba yana nufin ai lokacin da abin ya faru lokacin zai ga sakamakon ba ce zai saka masara da gobe kiyama yace yarjihu Allah ta'ala yawmal qiyamati wa yarfa'u biha darajatahu yawmal qiyamati Allah zai saka masa akan wannan ranar gobe kiyama kuma a dalilin wannan ubangiji ya dauka darajar sa ranar gobe kiyama وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم شوانا يا يكسى لفتر النبي صلى الله عليه وسلم ليش لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن لا يزني الزاني من حديث نسائي هنا صحيحين لا يزني الزاني من ذنبا يعني الزنا حين يزني لوك تنبيك الزنا وهو مؤمن الهامية مؤمن ولا يشرب الخمر بايع شنجيا حين يشربها لوك تندي في شنجا وهو مؤمن الهالي من مؤمن بل يجي وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط بأنا حسن أنقولي ما تكتن إيماني بني أديني لوك تندي في أبو الكون شيء بايع لما أبين دي في شكرا إيمانة زي ذاتك haka ake yi kawai ana so a karfafa maganar cewa wannan hina ya zuni da hina ya shirafu don kawai a karfafa maka cewa ana nufin wannan aikin aikin zinaɗin ana nufin kuma aikin shan giya to amma ba wai ana nufin cewa iyakar wannan lokacin bane yake rasa cikakken imaninsa yayin da mai laifi yake tsakiyar laifi yana rasa cikakken imaninsa haka nan bayan ya zama laifin ba yana nan a mara cikakken imani har da ya tuba yan bai tuwo wato yana nan mai ragaggen imani a ce wannan hira ya hira ya ce ba yana nufin lokacin kawai an gani? ba a lokacin kawai abin zai faru ba saboda ka hira ya kudu ba kawai yana nufin a lokacin wannan abin zai faru a'a wani abu ne wanda ranar gobe kiyama zai ka sakamakon sa yace walaysa al-murad taqlid nafi al-iman al-mutlaq anhu halata mubasharati tilka al-af'al faqat ba ana nufin an kore masa cikakken imani bane lokacin da yake yin ayyukan waɗannan ayyukan kawai bi haythu idza kamulat mubasharatuhu wa qata fi'luhu ala ilayhi al-iman sai da idan ya zama abin da yake yi da laifinsa ya kare ya yanke daga wannan aiki ta kuma cikakke zai dawo بل بعث الكنفي هذا النفي مستمر إلى التوبة ونقول وسنا من هذا في وقت الكتب سورة كأن ميلي في إلي في ينا لنا ميتوي إيمان أسيرا لتوبة إينا داما يقوم بعلي سلوك شن إيمان سقوم لي داوما وإلا إذا قم يتوبة فما دام مصرا يباشر في إدمان سقرتي يا جوزي ينا شيء قبل أن أيتي fannabi la taqul bihi to wannan kore cikakken imanin yana nan tare da shi ba zai rabu da shi ba wala yazulu anhu ismu dhanbi wal ahkam al murattabati wala yazulu anhu ismu dhanbi wal ahkam al murattabati ala al mubashara wato wannan suna na zargi na cewa shi mazinaci ne shi barawo ne shi mashayi ne ba zai bar shi ba ko da ya yi shan amma bai tuba ba bayan wasu kwanaki ya sake ya ci gaba da yi to yana nan a mai wannan laifin haka nan hukunce hukuncen da ake yi za ake zartarwa a kan masu wannan laifin suna da akan illa da taubati wannan ba zai gushe ba sai ya tuba da taubatin da so sai ya tuba ta gaskiya wallahu subhanahu wa ta'ala ala ya ce wannan shi ne abin da wancan hadisi yake nuna amma ba yana nuna lokacin da hamamin yake fita ba a daidai lokacin da kuma yake samun abin yake yake jin kamshin wannan almiski din to bayan malam ya gama goyon bayan abu muhammad ibn ibn abdussalam akan wannan matsala sai ya ce kuntu sake cewa na ce wa faslun nizari fil mas'alati an yuqat yace raba daddama akan wannan matsala shine ga abin da ya kamata a ci حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الثيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر يتي إلا النبي صلى الله عليه وسلم يبعد الأبعد شيوا ونن كمشن زي كسر جيني على نقوب القيامة موت الشرواي ونبك وشرواي ونبك أبت إلا النبي أبت شيوا ونن كمشن زي زموني على نقوب القيامة يا فتحك ليه لأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال دومين ألوك كني ساقبكم أيك كي بيّن وموجبات هذا أبن أيك كي فروة من الخير والشر نعم الخير نفو شر أنا أقول القيامة أنا أنا متن ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سؤالان لذلك a ranar ne za a gani a nan mutum zai yi abin da yake so ba lalle ne ya lalle ne a lokacin ya ga azabar Allah ba amma ranar gobe kiyama duk wanda ya yi wa Allah ba daidai ba a lokacin zai wanda yake yi daidai a lokacin zai gani to shi yasa aka ambaci ranar gobe kiyama fa yazharu lil khalqi tibu zalika al khulufi ala a wannan ranar ne zai bayyana da halittu wato ƙanshin wannan hamamin da fifitar a kan na albiski kama ya zaru fihi ra'ihat damin maqlub kamar yadda a wannan ranar ne kanshin jinin wanda aka ji rauni fi sabilillah akan hanyar Allah zai zai zai bayyana ka ra'ihat almiski kamar kanshin almiski wa kama tazharu fihi sarair a ranar ne dukkan wani asiri ke bayyana yau mutum da sarair a ranar ne za a asiri wanda aka yi abin da aka yi a koye in Allah ta'ala ya so kunyata bawa a ranar da sai kunyata shi wa tabdu ala wujuhi laifukan da aka yi su bayyana akan fuskoki wa tasiru ala su zama su zama a fili kowa yana ganin su yau ba ta biyar da wujuhu ba ta suwar da wujuhu wanda ake ganin shi kan kan kan fari kal a ga fuskarsa ta yi irin wanda kuma ake ganin shi baki ana ce masa duna shi kuma a ga fuskarsa tana tashe saboda ka kaga ubangiji ya fito da abin tas wannan da kake gani ba shine hakikan ba wannan haske da ke likile na duniya ba shine abin da zai bayyana a can ba tabiyar da wujuhun wata suwar da to shine malam yace shi yasa aka ambaci ranar gobe kiyama saboda a ranar ne kowa zai gani naka masu azumi sai a fahimce su su masu azumi ne ta hanyar duk wanda ya matsa kusa da su ya ji kancin almiski na fita daga bakin su a nan ba zai gane ba wasu malamai suka ce abin da yasa za a yi musu haka saboda a nan ba sun yi abin su fi sabilillahi ba ma wanda ya san sun yi ba a san sun yi ba a ranar a ranar gobe kiyama kuma sai Allah ya saka musu ta hanyar ya bayyana su don ya fito da falalar su kamar yadda wanda suka suka suka yi suka yi laifi a can Allah ta'ala ya kan tona musu asiri ya fito da su wanda anan ba a san sun yi ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane mace amana za a yi masa tuta ta cin amana sara da gobe kiyama aje ta a bayan zuwa musa za a kafa ta kusa da shi a rubuta hazihi gadratu fulan hazihi gadratu fulan ibn fulan shi wannan cin amanar wani da dan wani a nan duniya ba san ya ci ba amma a can kowa zai hango kamar sayan bol gashi nan a gindinta ana karantawa to haka su ma masu aikin alkhairi ubangiji ta ala zai abin nan annabi ya ce inna ummati ya'tuna yawmal hurra hurran da min yi. ranar gobe kiyama masallata daga wani al'umma za su zo da farin goshi da farin hannaye da sawaye saura su suna kyalli fuskar suna kyalli kamar tutunan hannayensu da kafafuwansu qultu yace wa mithluhu qawlu ibrahim alayhi salam kwatankwacin wannan kwatankwacin fadar annabi ibrahim alayhi salam wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wanda nake fatan nake sa tsammanin ya gafarta min kuskure na ranar gobe kiyama ko kulaifi na ranar gobe sai yace ba wai yana nufin gafara kar ta kasance ba sai a ranar a duk wanda yake neman gafara zai so a gafarta masa tun daga nan to amma a ina ne za a gane cewa gafara ta ta tabbata shine ranar gobe kiyama nan ko ka nemi gafarar Allah ai ba za ka gane ba da ba annabi zai zai aiko dan ya gaya maka cewa an gafarta maka lokacin annabi ne ake cewa an gafarta mutum shi ma ai wahayi ne zai eh, eh babu anaku to ku je ku ku kara a ranar ne wannan zai bayyana a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake gane an gafarta mu wani saboda lokacin wahayi yana sauka wani zai yi laifi ya tuba Allah ya saukar da gafara ya ce an gafarta masa النبي taba Allahu 'ala an-nabi wal ansar والذين اتبعوا لقد تاب الله على النبي والانصار والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه الاسره قال الله تعالى يا ينسن سياسة كتوبا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم هذا أن ينسى الشياء في مصر kamar kamar mutanen da innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jam'an innama tazallahum shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu anka 'afa Allahu anka lima adinta lahu bayanan a duniya alqur'ani yana saukawa yana sakatace an an yafe maka an gafarta maka anan mutum zai sani saboda wahayi ya sauka a lokacin na'am النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب مجرد يجاء عمر يقسم يسر حاطب ابن ابي بلكع فلعل الله اطلع على ما يدري كان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وجيب في ابن دكوك قداما الله يتشوى متعنا نسكي ياكين بدر سوسو الذي اكل شاء شاء اكي وجيد ابن دكوك قداما في ناقا فرتامو سبو دا ايكين دا سكي دا جرما saboda haka kuma kamar yadda manzo Allah yake cewa inna al-ma idza balagha qullatayn la yahmilu khabath yayin da ruwa yayi yawa kuma dan karaman najasa ba ta bata shi saboda haka waɗannan sun yi ayyuka masu girman gaske da yadda koda sun yi kuskure wannan kuskuren zai nitse cikin tekun ayyukan su na ƙarfi to Allah ya gafarta musu to wannan lokacin da wahayi amma a yanzu wani ya ce ka je Allah ya gafarta maka karya yake sai dai ya yi maka fata muna sa ran Allah ya gafarta maka muna sa Allah ya yafe wannan shi ne abin da amma ba wai ya yanke hukunci ya ce an gafarta maka wannan babu shi a musulunci kuma a wasu addinan ana samun wannan kai kira sai a baka eh, an kasa mu gafara eh, to kaga wanda yake biyar rasid yana ba da rasit. ana biya yana gafarta ai zai so a ta yin laifi ba zai so a daina ba saboda masu laifin su ne kwastomomi idan ba a yin laifin to bai ba shi da kwastoma to gafarta zunubi na Allah ne wa man yakfiru dhunuba illa Allah babu mai cewa ya gafarta maka sai Allah kuma wani ce ya shafa kanka saboda ka ya maka albarka ya gafarta maka wannan wannan duk ƙarya ce ba to malam yace fa taqdiruhu yaghfiruhu yawm ad-din alladhi tazharu fihi wato zai gafarta maka ranar gobe kiyama wanda gafara za ta bayyana a cikin sa fa yace to ka lura da wannan fa yazharu fihi qubu ra'ihati dam kuffar a wannan ranar ne munin wato warin kafirai zai bayyana wata waru wujuhihim da bakin fuskokinsu wa har ku akbara bi anna zalika hina yakhluqu lokacin da kuma annabi ya bada labarin cewa lokacin da yake yin hamamun ko kuma hina yasuna arwaya kafir lokacin da suka yi yamma fali annahu waqtu zuhuri athar ibadati domin a lokacin ne tasirin bautar ibada yake bayyana idan yamma ta yi a lokacin tasirin bautar yake bayyana shi za ga malamai sun tattauna akan aswaki shin mai azumi akwai lokacin da zai aswaki ko ko kuma kowane lokaci zai kaga wasu suka halatta masa zuwa zawali rara an yi wani to riki ya kame daga aswaki dan saboda kai ya busar da kalo din da ake so so a dani da rana ta yi wani to kai ya aswaki duk da dai magana rajiha shine halal ne ko yaushe aswaki ba magana ce ta ajuwarinsa a nan ba an gane wannan asuwakin da zai ba zai kawar da wannan falalar da aka faɗa ba an gane ko to a shahidai kaga suna so ne su ce maka tasirin ibadar yakan bayyana a daidai lokacin da yamman tai ko lokacin da hamamin yake fita daga bakinsa wa yakunu hina idin ha za'idan ala rihil miski inda Allah ta'ala wa inda malaikati a daidai lokacin sai zan kanshin hamamin bakinsa ya fi ƙanshin almiski a gurin Allah ta'ala da kuma gurin mala'ikunsa wa in kana tilkar ra'ihatu karihatan lil ibadi ko da ko wannan hamamin bayi ba sa san shi ko da sauran mutane ba sa ba sa san su ji sun yana yana yana yana tayar musu da hankali to shi Allah kuma a lokacin yake ake ƙanshin almiski a gurin shi da mala'ikunsa farubba makruhin inda nasi mahbubun inda Allah sau tari aka samu abin da mutane ba sa so amma Allah yana son shi wa bil aksi samu aka haka abin mutane suke so a suke ki kuma a so kuma Allah baya so wa asa an ta an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tushibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun saboda haka ba wani Allah ba ku kuna so ko ba kwa so a kuna iya kin abu Allah ya so shi kuna iya san abu Allah ya ki shi fa inna an-nas yakrahunahu li munafaratihi tibahum abinda yasa mutane ba za su so hamamun ba saboda ya saba wa tabi'ar da Allah ya halice su da ita tabi'ar su shine su ji kanshi ba su ji wari ba wallahu ta'ala yastatibuhu shi kuma Allah ta'ala yana jin kanshin sa wa yuhibbuhu yana san shi limuwafaqatihi amrahu wa ridahu wa mahabbatahu dan ya dace da umarninsa da yardarsa da soyayyarsa fa yakunu indahu atyaba min rihil miski indana sai ya zan a gurin Allah ta'ala wannan hamamin ya fi almiski kanshi fiye da yadda almiski yake kanshi a gurin mu fa idza kana yawm alqiyamati zahara hadha tibu lil ibadi wa sara alaniyatan ranar gobe kiyama wannan kanshin da nan muke guje masa wannan hamamin da nan muke yi zan sai mu ji yana kan shi ranar gobe kiyama to shi yasa aka ambaci ga ranar gobe kiyama a wata an gane don a lokacin zai zai bayyana don ku kula za ku ga cewa duk da yana ƙara fito da maganar ibn salah abin da ibn al-azdin ibn abdussalam cewa wannan kanshin na farko dai kanshin ake nufi ba tawili za a yi ba a ce yarda ko yabo dan wannan yarda ko yabo duk wani mai ibada ma Allah ya yarda da ibada sai ya yi shi akan saboda ka wannan bai zama wani abu khas da yake banta ga masu azumi ba nan kuma wata farala ce ake ambata ta masu azumi kaɗai don haka in ka ce yarda da yabo to ka daidaita ta da dukkan wani mai ibada tunda dukkan wani mai ibada Allah ya yarda shi ya yabe shi nan kuma ana so a faɗi wata falala suke ta musamman shi yasa sai ka bar shi a abin da aka ambata sannan kuma wannan hamamin ko da hamami ne a ran duniya da ba a san a ji shi to a gurin Allah ta'ala kanshi yake ranar gobe kiyama kuma kanshin zai bayyana da kowa da kowa saboda haka a iya fahimtar cewa waɗannan lalle sun bauta wa Allah da aji. akwai a tarjamar Abdullahi ibn Ghalib yana daga cikin al-Ubbat da suke suke suke suke masu masu masu yawan bautar Allah kuma yadda Ibn Rajab ya ka a cikin Mafatul Ma'arif ya kasance mai yawan qiyamul layli mai yawan azumi lokacin da ya rasu aka je aka binne aka haka rami aka binne shi kura da ciki tashi aka tana kanshin almisu cikin wanda suka kai shi sai wani yan farki ya gan shi ce ga shi ga shi ga shi ya ce eh Allah ya mun sakayya ne da azumin da nake yi akwai wani cikin malaman malaman nahawu ne ma ko malaman lugha ba ne suna sunan shi yanzu amma karanta abin da malamin nahawu ne ko malamin arabiya ne ya kasance in yana karantarwa in yana karantarwa a ƙanshin almiski da ke fita daga wasu ban iya tunu sunan shi yanzu اما مش مشهوري لا لا من سنن تو الله تعالى يكن يبين ولنا اثار يكن يبين وتا علامه على الدنيا يتي وهذا وهكذا سائر سائر اثار الاعمال من الخير والشر هكذا ثورا ايك على الخير كون شر وانما يقبل ظهورها بينت بينت وتو تاثير wato alamomin wannan aiki na alkhairi ko na sharri bayyana suna yana kammala ne wa yasiru alaniyatan ya zama a fili fil akhirati ala gobe kiyama a lahira wa qad yaqwa al'amal wa qad yaqwa al'amal wa yatazaya aikin da yake na alkhairi zai iya karfafa ya habaka hatta yastalzima zuhura ba'd atharihi ala al-abd fi ad-dunya har yanzu tashin tasirin sa ya bayyana a duniya wato zai yi iya karfi ya yi karfi ya yi karfi har ya zama na an ga tasirin matan a duniya kafin ma a ji lahira kama huwa mushahidun bin bakar wal basira kamar yadda an sha gani da ido kuma an sha karantawa a gani kama yadda da ka muku wannan misali kaga a duniya a ga alama abin abin abin to aiki yana iya karfafa ya karfafa ya karfafa har a gane wannan sai ya kawo akasin ibnu abbas da yake cewa inna lil hasanati diya'an fil wajh ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق عبد الله بن عباس ce للي aikin kwarai أيكي ميكيو ينا yana حسكي wani haske الميينسا to haskensa yakan bayyana a fuskar mai yinsa wa nuran fil qalbi kuma haskensa yakan karsu a zuciyar mai yinsa wa quwwatan fil badani kuma yakan ba da karfi a jiki wa ta'atan fil rizqi da yalwa a arziki wa mahabbatan fi khalqi kuma ya sanya soyayyar majlis wato cikin zukatan halittu wa inna lis sayyi'ati sawadan fil wajhi ita kuma na aikin laifi yana sanya baki a fuska wa zulmatan fil qalbi da duhu cikin zuciya wa wahanan fil badani da rauni a cikin jiki wa nafsan fil rizqi da tawaya ta arziki wa bughdatan fi qulubil qalbi da kiyayya wato da ki a cikin zukatan mutane to alamu irin waɗannan sukan bayyana idan aiki yayi karfi yayi karfi ya haɓaka to sai ka ga mai yinsa yana kalkali yana walwala sai kaga wani haske yana bayyana a fuskarsa sai kaga yana ƙara kyau kyan da da ba san yana da shi ba saboda a tasirin wannan aiki na kwarai kamar yadda idan mummunan aiki ne ya ci karfin zuciyar mutum to shi ma sai ga a fuska ana da haka sai a ga yana ƙara wani muni yana ƙara lalacewa munin da ba a san shi da shi ba wataƙila sanda yana matashinsa ko yana yaransa mutum ne da Allah ya ba shi kyan halitta kakkarfa amma saboda yawan saban Allah gaba ɗaya halittar sa ta canza ya zama mummuna sannan karfin da aka san shi da shi ya tafi saban Allah ɗaya yana ka wannan a ah, ibn taymiya yana da wata magana da ya a cikin littafin sa al zan karanta mana ita a cikin littafin sa al-istiqama a juz'i na 1 safi na 364 zuwa 362 eh, eh, zuwa 366 yace wa hadha al-husn wal jamal alladhi yakunu 'ala al-a'mal as-salihati fi al-qalbi yasri ila al-wajh والقبح والشيء الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه يتي كو kyau da kyan halitta wanda yake sa wato kyau da kyan wanda yake samu asali daga kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka wanda bawa yake yi wanda suke kyautata zuciya sukan yi na su har zuwa fuska kyakkyawan aikin da mutum yake yi a amara salih imaninsa da Allah da tawakkalinsa da tsoronsa ga Allah da mai da al'amuransa ga Allah da yawan ambatan Allah da fari wannan kyawawan ayyukan da suke wato Amalu qulub da suke zuciyarsa masu kyau wannan kyan yakan yi na so in ji in taimiyya har ya zo ga fuska wal qawhu wa shay'un alladhi yakunu 'ala al-a'mal al-fasidati fil qalbi yasri ila al-wajh haka nan muni na ayyuka wanda ake yin su na zuciya yakan yi tasiri yayi na so har zuwa fuska shi ma yace thumma inna zalika yaqwa bi quwwati al-a'mal as-salihah to wannan kyan yakan ƙara ƙarfi ya ƙara fitowa saboda yawan ayyukan da kuma ƙarfin su ayyuka na ƙwarai wal amaru fasid ko kuma munin ya ƙara fitowa ya yi tsanani saboda munin ayyukan na wato munanan ayyukan Ya ce fa kullama kana albirru wat taqwa qawiyul husn wal jamal duk sanda aka samu biyayya biyayya da Allah da tsoron Allah to wannan kyan sai ya ƙara kyautatuwa sai ya ƙara ƙarfi wa kullama ƙauyar ismu wal udwan qawla al wa duk sanda kuma wato laifuffuka suka yi yawa da ketare haddin Allah to munin shi ma sai ya ƙara yawa hatta yansaka zalika ma kana fi surati min husnin wa har ya kai da shafi abinda mutum yake da shi na kyakkyawar halitta yace fa kam min man lam takun suratuhu hasana yace da yawa mun ga mutanen da ba su da kyakkyawar kama walakin lahu min al-a'mal amma yana da ayyuka masu kyau ma azuma bihi ma azuma bihi jamaluhu abinda ya ja kansa ya kara fitowa kwarjinin sa ya bayyana hatta zahara zalika ala surati har haka ne bayyana a kuma a da can ba shi da wata halitta mai kyau amma saboda yawan ayyukansa sai kuma Allah ta'ala ya sa masa kyakkyawar wato kyan kama ba za ba Allah ta'ala ya fitar da ganin munin sa a idan mutane kwata kwata sai dai su ga kyansa wa da hada zahara zalika zuhuran bayyana inda qurbil mauti yake haka yake bayyana lokacin da aka zo mutuwa Da zara an zo mutuwa anan yake bayyana yace fatara wuduha ahli sunnati wa sa'a anan zaka ga fuskokin masu bin sunna masu bin Allah kullama karuru izdada eh, izdada husnan husnuha wa bahawa duk sanda suke manyanta a lokacin kuma suke kare kyau hatta ya kunu ya kuna ahaduhum fi kibarihi ahsana wa ajmala minhu fi sigari har kaga ɗayan su lokacin da ya girma ya fi kyau ma sama da yana yaro karami ga shi dai gaba ɗaya fuskar sa farin gebu da farin tace da farin waye da farin jira, amma kuma yayi kyau ya masa kyau sai ga ya fi lokacin da yake saurayin matashin sa dan shekara ashirin. wa najidu wujuha ahli bid'ati to haka nan sai muka fuskokin su kuma yan bid'a wal ma'asiyati da masu saban Allah yace kullama kaburu duk sanda suka girma azuma qumfuha wa shayma sai ta munin fuskokin su sai ya kare yawaita hatta la tastati'u an-nazar har wani lokaci ba ka iya kafa musu ido ka kalle su man kana munbahirin biha fi hadis sigari bi jamal suratiha wanda da sanda yana karami ana tsayawa a kalle saboda kinsa Ya ce wa hadha zahiru kulle a ahad wannan abu ne bayyananne ga kowa fi man ya'zumu bid'atuhu wa fuduruhu ga wanda bid'atu ta zan babba ce fajircin ya zan babba ne sai ya yace mislur rafida kamar rafidawa masu zagin sahabbai kamar masu bin aqidar zagin sahabbai wa ahlul mazalim da macuta zalimai. wal fawahish da aikata alfasha min turki yi misali da turkawa a lokacin saboda su suka addabe su wa nahwin da ire-iren su yace fa innar rafidiyya yace dukkan wani mai akidar zagin sahabbai kullama kabura duk sanda ya girma shekaru suka zo masa kabu a wasu ka dubi shi zaka fuskarsa ta yi muni wa azuma shaylu ya kara fitowa ya kara yawa hatta kuwa shi bil khinziri har sai kaga yana kama da alai ya ce wa rubba ma musika kindiran wa da sai yi ma a juyar da shi ya koma bin da koma da alhanzir kama kattawa ta da zalika abin kama yadda haka ta faru da yawa labari ya tabbata da yawa akan wannan saboda haka saboda yawan zagin sahabbansu kana kallon fuskokin suna manyanta fuskokin suna ƙara muni kila da za ka gan shi lokacin da yake matashin sai ka gan shi mai kyau amma Allah ta'ala ya ware abin to tasirin aiki haka yake bayyana a jikin abin nan a jikin abin nan to shine nan yace wa qala Usman ibn Affan ma amila rajulan amalan illa albasahu Allah ridaahu babu mutumin da zai yi wani aiki fa sai Allah ta'ala ya sanya masa wato wajen wannan aikin a jikinsa in khairan fa khairu in alkhairi ne sai kan alkhairi wa in sharra fa sharra inna sharri ne da sharri saboda ka ubangiji sai sai sa maka gwadon abin sai ga ya bayyana in ayyuka masu kyau ne sai ga yi kyau in ayyuka masu muni ne sai yi muni an ce lokaci yayi dole mu ja birki anan ba dan saura kanka da ko to to to to mu mu kuma kama ko abu ko wa huwa amrun ma'lumun yashtariku fihi wa fil ilmi bihi ashabul basail wa ghayrihi yace wani al'amari ne sananne dukkan wasu masu ilimi da dukkan wasu masu basira suna tare a wajen sanin wannan hatta inna ar-rajul al-barra at-tayyib la tashum minhu ba tayyiba yace hatta zaka ga mutumin da yake mai biyayya wanda yake mutumin kirki kana jin kanshi kanshi yana tashi tare da shi wa illam yamassa ba ko bai shafa turare ba fa yadhharu tayyibu ra'ihati wa ruhihi ala badani wa thiyabihi kanshin ruhinsa da yake ɗauke da shi shi yake bayyana a cikin sa da kuma tufarsa wal fajir bil akhi haka zaka ga fajiri shi kuma shi ma haka za ka ga yana duk da duk da gashi abin nan saboda laifinsa laifin zai rika bayyana kana jin warinsa wal maskumu alladhi mala'a maqama qalbihi la yusmu la hadha wala hadha wanda mura ta rufe masa dukkan abin nan dinsa anan yana nufin wanda Allah bai bashi basira ba idan kaman mai mura ne da baya jin kanshi saboda haka ba zai ji kanshin wannan ba zai ji warin wannan ba bal tukamuhu yahmiluhu ala inkar saboda murar da ta toshe masa hancin sa sai ce babu ƙarya ake yi fa hadha faslul khitab fi hadhihi al-mas'ala yace wannan shine raba gaddama dangane da wannan mas'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawabi Allah shine mafi sanin ina daidai yake abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu na lada inda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh करता